alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. To, to alkanawi yanzu ga, ga, ga tambayoyi nan alkanawi ah, mun danna mun danna ta ah, Sani. Da Allah ka amsa waɗannan tambayoyin saboda masu saurare. Kana ji? Mu taimaka wa mutanen da suke sauraron mu a ɗora su akan hanya. Yanzu an riga an shimfiɗa tambayoyi. A'a ba wai shirya ma ba. ka amsa tambayoyi wannan ba zai zama an shirya ma wata dabara ba in dai kana da gaskiya kawai ka amsa in baka da gaskiya kuma shine ka ce baka da amsa a ba zan zancen tsari in kana da gaskiya ai duk tsarin da aka yi ma sai ka amsa in dai alkanawi in dai kana da gaskiya kawai ka amsa an tsara ko ba a tsara ba wannan bai shafe ka ba kawai ka amsa yaya zan ce ka dannan abu sai kai bayanin gurin da na danna a wani duniyar mahaukata ake hakan ka janyo aya wai kana nufin ni na zo ne na zo ne in kira ka ka gaya wa mutane cewa kana kare Dr. Sani ni na zo ne in jaba kina na in shiru ake haka au wai ni ban da ta'aliki kai da ake tattaunawa da kai ka ambaci wajen dilali. a wai wai kai zan jira ka bani naka wajen ulistidlali Alkanawi na ka yi na bayanin abin da Alkanawi gaskiya kana da matsala yanzu Alkanawi Alkanawi yanzu kana jiran yanzu kai a tunaninka yanzu kai a tunaninka zan jira sai ka faɗi na ka sannan ni faɗi nawa da za ka yi adalci babba hoto da za mu fahimci juna da kai yanzu ni waye kira ka ba ni na kira ka ba alkanawi ni ne da haƙƙin na yi bayanin gurin da na ce ah yanzu ni ba ni da haƙƙin yi bayani da alkanawi a takaice wallahi in dai za ku yi ne zan a fahimta ko ya san wannan san zuciya wallahi alkanawi kana da matsala gagarima yanzu kana ji kana ji alkanawi alkanawi yanzu dai kana da gaskiya kana ji na a'a in dai kana da gaskiya kada ka damu yanzu kai bayananka in dai kana da gaskiya kada ka damu na yi bayanai na ko ban yi ba mun yi takadiri ko mun yi ta'asiri yanzu kai jawabanka a'a a'a bai kamata ba duk duniya ba yanda za ka janyo aya za ka yi wajen hulittacin layi wanda kake tattaunawa da shi shine zai wai kai mu bar wa maganar Dr. Sani ka faɗi faɗi ma'anarta ko mu ma mu faɗi tamu ma'anar a'a sai na faɗi za ku faɗi ai ni nake ku nan. to shi kenan, ba matsala an yi takadimi ma haqqu ma haqqu yanzu kai ka kawo naka mubtada'un da khabar wannan rashin adalci ke bai kamata ku kuka kana ji kana ji yanzu ka kawo naka yanzu ka kawo naka Alkanawi yanzu ka kawo naka kai ya kamata ka fara magana kafin mu yi ko shi ya kawo shi zuwa beji na ka janyo wannan yanzu Alkanawi kana so a tattauna din ko kuma ka sallama dai ka nuna gazawarka ba za ka iya kare daga sanin nan ba kawai dai ku bani na yi bayanin gurina a to mun barka mana ka tsaya kuma kana ta wai an gabatar da kai ko an jinkirta ka ka yi bayani yanzu wallahi wannan kana ji abin da kuka yi wallahi jahilci ne da san zuciya wani ya danyo aya wani ya yi masa bayanin ayar <laughs> a wani ilimi ake haka kai ka taɓa gani da Allah. Alkanawi ba aya muka ja ba. Makircin Dr. Sani ne muka fito da shi fili. Ba aya ba ce aka ja bare mu. Kai ko aya muka ja ai ba kai alkanawi Allah ya ce a jira ka fassara ayar ba. Alkanawi ko aya ce ta alkur'ani ba inda Allah ya ce muka ja aya mu jira ka sai ka fassara. to bare kuma makircin Dr. Sani ne mu kuma Allah ya sa muka gano to kaga a ce mun janyo magana Dr. Sani kuma wai sai mun jira ka A'a alkanawi in dai ba za ka iya ba kawai ka ce ba za ka iya ba alkanawi alkanawi da Allah ka dakata kana ji na alkanawi da Allah in za ka iya maganan nan in ka shirya da Allah in a shirye kake muna bata wa mutane lokaci da Allah idan idan a shirye kake idan a shirye kake da Allah ka tafi gadan gadan ka kare mana magana da kasani wannan shirye idan gashi kun zo da abu da duk duniya ba a yi wani kawo aya dan ya kafa hujja ne a wannan alkanawi alkanawi wallahi kana ta bata mun kati kana ta bata mun kati ka ki ka kare da kasani da kati na na baya a kare da kasani ba a kare shi ba to bismillah eh amma dai wannan ba bayanin da kuka yi na sharhin wajen kun yi zalunci ni ne a hauko da in bayanin inda na kama tsaya mana kai min shiru kai min shiru mana to yi ma shiru Na yi ma shiru alkanawi Na ma ma shiru alkanawi yi ma shiru Na yi ma shiru bismillah ya hakuri alkanawi bismillah kamar yadda yi na ce ni na ce ku danna mun gurin to a ka'ida ta adalci ba ku da haƙƙi ku in ya kawo aya zai kafa hujja shi yake da hakkin ya faɗi wajen wulistin lani saboda ba a alkanawi haka da kirina bata mu lokaci yanzu yanzu kana da dalilin cewa an ka jawo aya ni ba zan fassara ba sai ka fassara haka Allah yake bare ba aya muke magana ba muna maganar makircin da Dr. Sani yayi makircin da Dr. Sani ba fa aya aka ja ba ko aya aka ja fa ba inda Allah yake jira ka alkanawi ba inda Allah ya ce in jira ka sai ka fassara da Allah mu tsaya mu daina bata mutane lokaci mutane suna so su saurari alkalamul mufid a'a alkanawi mutane suna so su ji magana mai ma'ana idan kana da ita da Allah ka yi wallahi alkanawi wallahi ka bawa mutane kunya fa zaka bawa dakta sani kunya ka kare dakta sani alkanawi ka ajiye waccan magana ka aje wannan magana mu je ka kare ka Sani to mu je Allah da iko yake ku zan yi tattaunawa ba wai bisa wai ka'ida a wai ilimi ba gaskiya ba zan ba a ba za ka yi ba zan yi tattaunawa ne da alkanawi haka zaka ba wa Dr. Sani kunya alkanawi mutane sun taro su jika zaka kare Dr. Sani magana da kace kana di shi yasa ai nace wato waɗannan wanda ka tsara ina jin ba su da hankalin ganewa sai ka tattaro hankalin su a'a alkanawai duk mutane suna tare da kai da mutanen da ka sani da kowa da kowa duk kowa yana sauraron ka amma na ga kana shirin zamewa ne gaba daya ba surutu ba wani kai waye ko an kasa kaza ba shine ba dalili to ka kawo dalilin mana tun da zuba kati na ake ta ƙonawa, ka ƙi kai bayani da abin nan eh, abin nan alkanawi na ce ka danna ga'idar karatu kaka ce uban. Ah, ya ba zan ce uban ba. Ni san inda na kama ba. Ina wanka da wajen to. yanzu alkanawi alkanawi kana ji? Alkanawi ka daina kafa mana dokokin da za mu tsaya muna musu kana ji na ka daina ka daina kafa mana dokokin da za mu yi ta musu yanzu shikenan waccan dannawar da yi ta wace yanzu bari in sake danna maka sai in yi shiru kana ji na gano yadda za a warware zancen nan yanzu waccan dannawar da na yi tun da na tsaya na yi bayani yanzu waccan ta rushe yanzu barin sake maka wata sabuwar dannawar alkanawi barin sake danna maka magana Dr. Sani sabuwar danna waccan da da danna ta wace bayan kun riga oke kai da baka san ka'ida karatu ba sai da nan, da dawa yake kai shari'i dawa yake kai bakka da haƙƙi kai magana Bani da haƙƙin yi magana ni na zo saurare ka ne kai kadai alkanawi eh, a ina ne me dalili ba ni da haƙƙi in yi magana in ce ga yanda magana take kai kuma in kana da wacce ba eh, haka ba ka faɗa illa tattaunawa da jahilin kenan wallahi alkanawi kana bata mana lokaci wallahi kana bata mana lokaci in kana da cewa kai wallahi tattaunawa da jahilin kenan <laughs> su san ni ba yaya mutum zai janyo aya kai kai mata shari'in ayar wace ce aya wace aya aka jawo wannan ayar kamar aya yake saboda dora shi kai a Maganar Dr. Sani kamar aya take irin abin da magana da ta samun ce kama aya take ba cewa kai ba ne, ina ake samun nassi A? Irin abin da kai wadantan su irin sa kake wa aya. A'a. Ai kace yana nufin kama a ce ayat tana nufin nassi ne a ce ayat nassi ce. To yanzu ni ba ni da haƙƙi dan in yi bayani kan maganar da ka sani sai ka gama. Kana ji ba ni da haƙƙi in yi magana kan ma'anar maganar da ta sani sai ka kammala kai. sai kai ka kammala naka bayanin sannan nake da haƙi ni in yi nawa bayanin tun da azu muka baka dama alkanawi kana ta dawurura kana ta dawurura kuma ka san fani na kira ka alkanawi bai kamata ka dinga haka ba ba ka so ne na haska inda kuka kai ka ilimi in sa kati in kira ka kace ba na so kai bayani kai ne dai ka kasa bayani alkanawi ka da ta cewa wallahi wallahi ba ka da ta cewa alkanawi kai shiru mana mun yi shiru muna jin ka yi bayani kamar yadda za a duba minti biyar kaka ce kuffar oh, na gama abin da kuka ce na yi bayani sannan in je na tsora a yi gaba a duba tayin ba a ka'ida adalci ba ka san inda na kama a gaban zancensa ba ni ne na ce ka danna ba ka da hakikan shari'i sai bayan shari'i na in na kawo na nuna wajen ka ce a'a ba haka bane wanda shi ne na karatu in yanzu mutum zai yi istidlali da aya wajibul istidlali wanda yake tattaunawa da shi ne zai nuna wajen ko shi ne da janyo aya zai nuna duk ɗaliban ilimi suna ji a jami'o'i wanda ya janyo aya shi ne a haƙu da bayanin ina ya kama cikin ayar haka bayan kun gama kawai kamata yi kushuru shiru na yi bayanin inda na kama amma sai kuka tsoma baki wallahi wannan karya ka'idar karatu ne duniya da ne na san zuciya kowa kuma ya sani sannan a cikin zancen ka wanda ka danna ka ce wai da wai sani ai yana nufin dan bayan ka gama ka ce yana nufin Ka ga ina ganin baka fahimci nasi ba fa har yanzu dan a wancan tattaunawa cewa kai nasi ne da sani ya cire musulunci gaba ɗaya na fahimci baka san nasi ba dan in nasi ka kawo la ya ka ce ai yana nufin saboda gashi karara ya bayyana karara amma sai da take yana nufi wato kai ka fahimto haka shi yasa tambayar da ne farko lokacin da ne kiran ka wannan magana da ka faɗi ya cire musulunci kaka ko so yake cire musulunci gaba ɗaya na ce kai ka fahimta ko nassin magana da ne duk asa bani amsa daga baya ka ce nassin magana ka ne to har yanzu yana nuna baka san ma nassi ba kuma kamar yadda na karina tana tabbatar da abin da Dr. Sani yake nufi yanzu in kana so ka gamsar da mu Dr. Sani abin da ya faɗi ba haka ba ne. sai ka ba mu amsar shin kana da iko a majalisi na shura na dimokuraɗiyya kana da iko in an tsaye da mace ka bankara ka ce za a tsaye da ita ba za ka ba mu amsa dan kace kana da iko in je mu ce kada kake ne ya yi gaskiya in kuma kace ba ka da iko to sai mu ce rana haka gaskiya ya faɗi da sana abin da yake nuna yake nuna a matsayin ka na musulmi baka da iko ka shiga ka bantsara wannan system din kuma wallahi haka ne magana sakar take kuma ga kari na shura da ya fara ambata waɗanda za su sai za su sai da takara a nan a musulunci yace su ne za su zaɓi sufofi na mutum da ya cancanta su za su fitar ya ce kuma a nan ba su ne za su fitar ba sai dai wanda aka fitar wani ma ba ma mutumin kirki ba ne ya ce to a gabar idan an zo tsayawa a ce wannan mace ce wannan namiji ne ai ce to a nan za ka zo ka ce a ai a ware a ce wannan kaza kuma haɗa yake ba ku isa ku bankar wannan ba in kuma kuna so ku karyata da kasani to da Allah ku je ku gaya wa 'yan majalisa shura na dimokuraɗiyya ku ce su daina tsaye da mace sannan a gaba da tasani ya yi bayanin abin da yake nufi sun ya ce a matsayin cike na musulma idan aka da ke aka sace a wajen ce ni addini na ya hana ni ka danna kowa ya ji a gaba danna kowa ya ji sai in ci gaba da bayani dan na kowa ya ji a gaba ya ce a matsayin ki na mace dan na kowa ya kowa ya ji idan aka da ke ki ke addini addinin ki ya hana ki kadan nan kowa ya ji sai na ci gaba da bayani Alkanawi yanzu saura minti ɗaya ka danna kai daga wayarka. Ka danna kai daga wayarka. Da wannan wayar da ita nake ah, kiranka. Ah. idan zan danna sai na kashe kiranka ka danna a'a ka sai ka danna kai ka sai ka danna ni yanzu san ba aiwata ni a hannu saura minti daya saura minti daya yanzu shikenan wannan dannawar da zamu yi ka kana bayani ka danna ka danna kowa ya ji ka yanke wannan To babu babu matsala alkanawi mu danna amma yanzu mintunan ka sun cika. Mintunan ka biyar da ka ɗiba da kanka sun cika. A <laughs> ‘yan ah, uwa babu shakka wannan bawan Allah yau ya shiga wato halin da bai yi zato zai shiga ba gaskiya. Da ke Malam Idris Abdulaziz ya tattauna da shi kuma na ga ya ɗan ɗaga masa ƙafa haka. Ah, ya ɗan ɗaga masa ƙafa to bai san zai faɗo tarkon mu ba yau ɗin nan. Eh, to Alkanawi ga maganganunka cikin abubuwan da ka faɗa masu ma'ana. ka ce mu gaya maka muna da iko mu sa 'yan dokoki majalisa na dokoki na tarayya muna da iko mu ɗora su kan doka ta Allah cewa mace ba a da ita takara to ga amsa alkanawi ba mu da iko ba mu da iko ba mu da iko mu sa 'yan majalisar tarayya na Najeriya su yi aiki da doka ta musulunci amma ba wannan muke magana ba muna da ikon mu faɗi cewa abin da suka yi ba daidai ba ne kuma mu musu inkari ko ba mu da ikon mu musu inkari mu faɗa akan mimbari mu yi ba mu yi karatu kuma mu faɗa cewa wannan aiki ya ci karo da addinin musulunci abin da muke magana shi Dr. Sani ya ce ba za a zo ai bayani ba ba wai za a canza ba dama wa ya gaya maka in kai inkarin munkari sai kana da ikon ka canja munkarin da hannunka sannan za ka yi inkarin sa dama cewa Dr. Sani muka yi ya canja constitution din Najeriya ya zama mace ba ta da damar fitowa takara dama haka muke nema wajen Dr. Sani muna neman inkari ne kawai Dr. Sani ya ce ba za a inkari ba ya ce ba za ka zo ka ce musu akwai bambanci tsakanin mace da namiji ba mu kuma daga nan ma muna faɗa akwai bambanci Allah ya bambance mace da namiji mace ba ta shugabanci to wannan magana ce Dr. Sani ya ce kada mu faɗa fa Alkanawi kana fahimta kuwa kana fahimta kana bani dariya wallahi in kace wai kai kana so a yi tattaunawa ta ilimi idan na saurari bayananka na ji babu ƙanshin ilimin a cikin su ko kaɗan ka tsaya wai wai wai an jawo nassi wai kai kake da haƙƙin ka fara yin magana Allah da iko yake ni kuma nan nazo na samu wuri na zauna ne dama alkanawin saurare ka dama zuwa ne kawai zo saurare ka to yanzu ga haƙƙinka nan kai ma ka yanka da kanka kace kana son minti biyar kuma muka baka su minti biyar ɗin da kayanka da bakinka muka baka su muka saurare ka kuma mutane shaida ne kun ga da yadda muka shiru sai da ya zo gabar yana min magana sannan ne magana cewa yana neman in danna masa wani sauti ko ba haka ba a sannan ne ne magana amma tun da ya ce a bashi minti biyar ɗin nan sai na ja baki na shiru ina sauraron sa ina fata muna fahimta yan uwa musulmi dan haka alkana wiwa ya gaya maka ana maganar muna da iyukan mu canja constitution ne ba wannan maganar ake ba za a yi wa demokradiyya inkari ko ba za a yi mata inkari ba dr sani ya ce ba za a yi mata inkari ba tunda ita ba musulma ba ce. mu kuma mun ce demokradiyya ko ba musulma ba ce za a yi mata inkari a ce mata ga dokar musulunci ga karantarwar musulunci dole an gina ta akan musulunci ko akan kafurci, duk inda ta saba wa shari'a to za mu fito mu yi kururuwa mu ce wannan abu ko wannan gaba da aka zo wannan nukuta lafazin Dr. Sani nassi alkanawi ga nassin Dr. Sani ce wannan nukuta ko to wannan nukuta da aka zo Dr. Sani sai mun ce ba daidai ba ne. amma ba mu da ikon kuma mu ce dole sai sun aikata in na samu yan giya suna shan giya zan ce musu shan giya haramun ne ya Lazina manu in namal khamru wal maisiru sai in yi gaba ba zan tsaya kokawa da su ko faɗa da su ba tunda bani da iko ni ba shugaba ba ne. ka gane da haka ba zan can ikon canja dokar ake ba alkanawi don Allah ka dinga fahimta ka dinga fahimta kuma dan Allah muka gaya maka gaskiya dan Allah ka dinga karba ka dinga nuna cewa eh ka samu ci gaba na wasu point ka gane eh nan gaskiya ka yi kuskure yanzu ka gane ba maganar iko a Dr. Sani yake ba Dr. Sani yana maganar denai wa demokradiya inkari tunda demokradiya dama ba ta da alaka da musulunci ka gane sai muka ce a'a Dr. Sani komai kafircin demokradiya sai an ce mata ga dokar Allah ba nuktar da za a kai a ce a yi shiru a rabu da ita ta ci gaba yanda ta ga dama shi ne fa abin da Dr. Sani yake so ya shimfiɗa ya shigo muku a kaikaice ni na san kai da alkanawi baka da mustawar da zaka fahimci maganar Dr. Sani baka da mustawar da zaka gane makircinsa na faɗa tun a farko da ka shigo wancan karan sai kai taimun inkari da na kai karatu wallahi alkanawi duk inda ka je kai karatu na sani ko ban sani ba wallahi na san baka isa ka fahimci wannan maganar ba wallahi baka isa ka fahimta ba to amma mu da muke muku bayanin kun raina mu kun raina mu kuna ganin mu kama sa'annunku ko kuma a kai za ka yi min ko ya ce zai min gyaran nahau ne zai min gyaran nahau zai magana kan alif wallah alkanawi ba alfahari ba kada ma mu shiga cikin wannan babi ni din nan yanzu babu wata ƙasa ta larabawa da ba zan je in karantar da larabawa harshen larabci ba na rantse da girman Allah tun daga ƙaramin littafi da ake karantawa cikin nahawu har sai an kai kitabu sibawaihi kuma wannan maganar da nake maka ba wai yau din nan ne na abin nan ba shekara goma baya da suka wuce ni tuni na na tsallake kitabu sibawaihi alkanawi na ji dai ka ce zaka tattauna da ni akan alif wallam amma ma ajiye wannan a duk koma kan Dr. Sani Dr. Sani yana so a daina wa in kari babu kuma wannan damar ka gane alkanawi sannan ka ce bari ku ji alkanawi ya ce Dakta Sani abin da yake nunawa dakta Sani abin da yake nunawa to yanzu alkanawi wannan nassi ne ko kai ma mafhumin magana dakta Sani kake yi kake kawowa wallahi haka ka faɗa alkanawi in baka yadda baka koma baya ka ka ji sautin alkanawi da bakinka kace abin da dakta Sani yake nunawa wato kai ma mafhumi ne kai ma abin da ka fahimta za ka yi bayani wato kai alkanawi kana da damar ka fahimci maganar dakta Sani ka fassara ta mu ne dai ni dai tunda ba suna na alkanawi ba ni ne ba ni da damar in fassara maganar Dr. Sani ba ni da damar in ce ga ma'anarta amma kai Dr. Sani ya baka izini yayi maka ijaza Dr. Sani ya maka ijaza kai ka fassara maganarsa ni ne dai Allah bai bani eh, ah, Dr. Sani bai mun izini ba kuma ba ni da wannan dama din a shari'a ina ba ta ka fahimce ni abin da ya yasa nake waccan magana alkanawi wallahi ina so in nuna maka cewa ku gane duk wanda Allah ya sanar abin da baka sani ba kai kokari ka fahimta daga wajensa kai kokari ka fahimci karatu alkanawi ba ka dumauce kai ta buge buge kana hauka mutane suna dariya ba ka fito kana ta hauka mutane suna dariya wai dole sai ka bawa ta Sani kariya ga magana karara ga magana karara ka kasa fahimta duk al'umma kowa ya fahimta akan ka kawai ba muka yi wannan karatun kai kaɗai ka rage baka fahimta ba har Dr. Sani ya gano an gano shi wallahi ka je ka tambaye shi Dr. Sani kansa ya gane cewa an gano abin da yake nufi kai kadai alkanawi kai ka tsaye ka tsaya har yanzu kana shi kana kewaye kewaye kana shirmi wai karina da har yanzu kana cikin karina ina fata ka fahimce ni wai sai sai alkanau yake cewa maganar ka ta uku alkanau yace ku je ku gaya wa yan majalisa cewa wai akwai bambanci a waye gaya maka ba ma faɗa yanzu muna faɗa ba akwai bambanci yan majalisa Allah ya bambanta tsakanin mace da namiji haramun ne a bawa mace shugabanci addinin musulunci ya haramta mace ta zama yar takara shikenan wassalamu alaikum sai me an yi aiki da abin da muka faɗa ko ba yi aiki da abin da muka faɗa ba mun sauke nauyi ko ba mu sauke ba mun yi bayanin shari'ar Allah ko ba mu bayani ba to wannan bayanin da Dr. Sani yake so ya dakile da hujjar cewa ai ita demokradiyyar dama arniya ce da haka ba sai an ce mata a cikin tafiyarta akwai kafurci ko akwai sabawa shari'a ba ina fatan ka fahimce ne alkanawi da haka baka da ta cewa Malam Habibu zai karasa wasu 'yan bayanai sai mu sake kiranka ai yau wallahi alkanawi ka haɗu da gamanka ka haɗu da gamanka kawai baka san mu bane kawai tsautsayi ya sa ka ratsu baka san mu bane baka san mu ba amma yau alkanawi ka haɗu daga manka kuma ƙaro min kati sake samun kati bari a ƙaro min kati yanzu din nan alkanau yau za mu yi ta kiran ka wallahi sai al'umma sun gane cewa lallai tantirin masoyin zuciya ne kai ba adalci cikin bayananka babu ilimi babu tsoron Allah kawai ka fito abin da baka fahimta ba wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara mun tambaye ka mun ce maka ka san masu irin waɗannan maganganun muna so mu nuna ma cewa wannan magana ta Dr. Sani ta al-ikhwanul muslimina ce ka san su waye al-ikhwanul muslimin ka san afkar ɗinsu ka san aƙidinsu ka san ra'ayinsu ka san malamansu malam bismillah za mu sake kiranka alkanawi da katin mu za mu sake kiranka yanzu dan alhamdulillah dama malam ayo gaba ɗaya alkanawi mu muke kiransa ko so ɗaya bai kira ba ya kira ya ce wai network baya kyau ya za mana wani kogi mu mun kira shi mu da lafiya kalau to ban sani ba ko zai jarraba yanzu ta bangaren nasa kafin mu kira shi eh. ko kogin ya daina dan tanan da mu mun kira ba kogin eh. alkadawi ka ji tsoron Allah ka ji tsoron tsayuwar ka gaban Allah wallahi sai Allah ya tambaye ka kan abin nan da kai kai duk ka dauka abin nan wasa ne wallahi wani abu ne wasa da zai faru nan kuma ya kare ba ranar da za a maimaita ba ranar da za a sayar da kai a tambaye kai aka na fahimci kake dauka abubuwan nan kuma wallahi ba haka bane ba alkanawi sai Allah ya tsayar da kai maganar da muka ce Dr. Sani ya faɗa ka maimaita ya faɗa da bakinka ka maimaita cewa ya faɗa kuma yanzu sai ka dawo mana ma kana tambayan mu min babi ta kariri kalami kana cewa to mun isa mu bankara yan majalisu mu ce musu bannan mace daban namiji daban mu je mu gaya wa yan majalisu mu ba ka amsa mun isa mu bankara kana karrara magana da sanin gaba daya amma wato kai gaba ɗaya lokacin da kake wannan wallahi shi yasa malam alkanawi abubuwan ba sai addu'a gaskiya as'alullah alazim rabbal arshil azim an ka gaskiya abin naka wallahi dole a ma addua Allah ba lafiya maganar da muka faɗa din nan tun farko muka faɗa muka ce in mutum yana da ja akan Dr. Sani bai faɗa ba ya kira ya ce ƙarya ne bai faɗa ba sai ka kira ka ce sai an danna kai baka ce bai faɗa ba kai baka ce ya faɗa ba kawai dai sai an danna haka kawai ba malam baba dan hakuri da juriya ya guje lalub danna maka da ka ji sautin sai kuma ka zo in za ka yi magana sai ka dinga faɗar abin da ya faɗa din cewa ya faɗa amma har yanzu kalubalen da kake fuskanta shine irin na da sanin kasancewar kamar inda malam ya faɗa demokuraɗiyya ta ginu akan addini ba kuma ta yi karo da addinin musulunci kuma a tsarin ta ba mace ba namiji ba bambanci yanzu shi kenan ba za mu ce ba da bambanci ba ba za mu gaya wa al'umma cewa musulunci tsarin nan na demokuraɗiyya da ya fito muku da ta kara mace kakko, zaɓe ta ba ba za mu faɗa ba wannan ba shi ne ba asalin maganar ba wai shi kenan mu yafe mai shiru ma'ana demokuraɗiyya ba za ta bankar ba a gurin Dr. Sani amma musulunci zai bankaru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah kana gaya mana ba za ta bankaru ba amma musulunci shi kun bankara shi kai da Dr. Sani alkada ka ji tsoron Allah subhanahu wataala walla abin duk da ya cuce ka shine bakai karatu gaban malamai ba ga dukkan alama wallahi jami'at din da naji kana ta albari da jami'a anan ka ƙara wahalar ka ta rayuwa shi yasa kake ta wannan iyo ka ƙare hauragiyar ka ne cikin jami'at ka tambayi duk wani dan jami'a jami'an nan hauragiya ce in baka sani ba wannan ita ta ma haka yanzu gaba ɗaya kake ɗauka kanka wata tsiya ko kana ganewa saboda an zo an ma lakca guda goma a ce a tam an maka jaraba kaga ka ci saba'in alkanawi kenan sai ka ce ka gane Mune ma magana cewa yanzu a wannan magana taku kuna so ku ce yanzu tunda mun ce ba za a iya bankar demokuraɗiyya ta tilasta karfin to ba iya eh haka ne mu ba mu dau wannan aiki ma bayan boko haram ba ne ba mu amma za mu yi wa'azi za mu karanta za mu faɗi ba daidai ne kuma muna faɗa ko ba ma faɗa to kuma wai yanzu ma Dr. Sani tunda ba za ku iya bankara demokuraɗiyya ba me matsakuncin musulunci game da ita to kenan ya kamata inda kana gane karatun da kace kai jami'ar a ina yace wani kauye can gaba Maiduguri ko ya ce yayi can ko gamburin gala wani abu dai haka dai can haka hmm. an ce wa ya je can <laughs> shine yake ta magana jami'a na aida kaji a karawa kallahu eh. <laughs> shine yake ta magana <laughs> Allah sarki miskin saboda haka ka daure ka tsaya ka fahimci me ake ma magana cewa musulunci ba zai bankaru ba ya fi karfin da sani ya bankara shi wallahi duk bala'in da sani da ku wallahi ba ku ku bankara musulunci ba dole sai mun gaya muku musulunci ya fi karfin bankara inda kuke tsoron demokuraɗiyya take muku kwarjini kuke ganin ba za ta bankar ba to musuluncin ma muna nan in a can majalisa akwai yan majalisar dokoki to a nan ma markazin ibn taymiya akwai salafiyina wallahi ba ku isa ba saboda haka za ku shafa kan kurwa ku shafa kan kurwa sana alkanawi yau kaga ta kanka kamar da malai fara malai a ƙara kira alkanawi a ƙara kira alkanawi yanzu ce kuma ya kashe wayar ba zai kira ba a ku sai mu kira shi a jama'a shi ba zai kira ba jama'a ba zai taɓa kira Ni kana tikta sani ne ga ta an danna ko malam ni da aka danna sai na da ice a bashi dama minti biyar wallahi na dauka wani abu zai faɗa wai ashe magana yake so ya maimaita inda daga zani ya faɗa shi ma kamar a kuwa ya maimaita ta alkanawi mashgul ina kiran alkanawi na ji yana wata wayar ko gani alkanawi alkanawi ina kiransa ina ji Dr. Sani ya kira a yanzu ba zai daga ba kenan To alkanawi alkanawi da Allah ka ɗaga waya muna kiranka kana wata wayar daban. Alkanawi ka sa wayarka ba kiran mu baya shigowa fa alkanawi. Alkawun alkanawi muna kiranka kiran mu baya shigowa fa. Ina ka shiga ne alkanawi? Mala alkanawi muna kiranka kiran kiran mu baya tafiya. Ina gaba ba mu lamba kana taka ta yi bakin ya sa ta blacklist to ina ji alkanawi ya sa ni a blacklist kenan ga lambar alkanawi din bari wani ya kira <laughs> bari mu sake kira alkanawi da wata lambar mu ga ni dai ya ki dagatawa 070 20 91 72 74 eh 72 74 eh, bari bari alkanawi a kira ka da wata lambar ya katarar kamar gaske ne ya kira oga to yana ta wata waya arkana kai da kake tattauna da mu kaga ai ba za ka kuma ka daga wayar kowa zai kira ka ko Dr. Sani ne zai kira ka bai kamata ka daga ba sai ka saurare mu dan mutane su abin nan kaga mu yanzu kaga yau mun ce ma yau shine karshe alkanawi kuma ya ji ba wallahi kun ga alkanawi dai ya ya sa lambar mu a cikin abin nan <laughs> alkanau ya rufe lambar mu to shikenan bari mu mai haƙuri mu ɗaga wasu kiraye-kirayen Eh, alkanau ya ki daga kiran mu ‘yan uwa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. malam muna ta kokarin kiran ka kana wata waya daban kaga muna tattaunawa ai ba za ka tafi wata wayar ba ba wata waya ba na wata waya komai na rantsi da zakin Allah ban yi wata waya ba To, to shikenan mun yadda. Kaga bai kamata kai ba. A'a, haka wayar take faɗa, haka wayar take faɗa. Ai da akwai hikima cikin faɗin haka. Wallahi babba hoto da in salafiya ce kakab ta Najeriya za ta haɗu a gabana wallahi suna dan da ke ku. Ba da buƙatar in kira kowa. Ba ka da buƙatar ka kira mu? kowa ai kai a yanzu nunawa ce wato ina waya kamar ina kiran wani ya kamun dauki ai ba ku kai ba ne yanzu ka yanzu to yanzu ka yanzu ka ga abin da baka fahimta ba kada tambayar shi da ka sani ya taimake ka ai ba laifi ba ne kamar na yi bayani na to kun yi bayani misali ne ne ko a yanzu ma ba za ku ban na yi bayani ba mu da muka kira ka kuma ka ce ba za mu barka ba da katin mu fa muka kira ka bismillah bappa wotoro ka ƙara yin rashin adalci guda ɗaya wanda na ce a sa lokaci a sa tayim amma saboda rashin adalci kuka ɗau minti biyar kuka bani kuka yi ta sukuwa sukuwan ma ba ta amfani ba dan soki burutsu ne kun wa kanku illa a wannan zaman wala kan ku goge shi bakwa hoto raga shi kana cewa za ku hau kan mumbari ku yi wa 'yan majalisu inkari ko da kuke cewa aƙida ku haka ne amma sai ga shi yau baffa kai kake faɗi za ku hau kan mumbari ku ta inkari ga su shugabanni yan majalisa ku ne musu inkari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wala ka ku goge wannan shirin kun rusa aqida ku ta yanzu yanzu tambayar da nake so umma shin yan majalisu shugabanni ne ko ba shugabanni bane sannan kuma idan ba shugabanni bane idan kuma shugabanni ne za a yi musu inkari ko ka janye cewa ku hau kan mumbarai ka rubuta wannan tambayar rubuta yanzu na rubuta na rubuta alkanawi ci gaba to za ka bani amsa yan madrasun ka ce za ku hau ku yi musu inkari akan mumbarai shin waɗannan shugabanni alkanawi na rubuta an kana da wani zancen ka yi gaba kawai to ɗaya kenan nan abu na biyu yawwa wallahi ba zan bafa abin da kuke bai kamata ba wallahi bai kamata ba abin da kuke bai kamata ba nema wata tambaya ne amma ka ƙara maimaita ta anan wannan abin da kake cewa ina magabacin datta ba za a jahilci ne nema bayani a batawa na karanto littafin ibn al-qayyim ka ce ma ina magabacin sa ma jahilci ne da Allah ka ba wa jama'a amsa ita ma ka rubuta na rubuta alkanawi mu je gaba takalidi gurin fatawa ko ba a yi ka gaya wa duniya ta ji na rubuta alkanawi mu je mu je gaba alkanawi Yawwa, idan ba a yi ka nemi a kawo su, wato magabaci to jahilci kai wallahi neman ma jahilci ne na yi ma bayani kuma na karanta cikin littafin ibn al-qayyim sannan sai abu na da kake yin bayani wai kana cewa ko wancan shi yana cewa wai me yasa aka tsani da tsani wannan da Idris babba na zai ma kuma ka gaya min a wayar da muka yi da kai wai duk Najeriya ba mai kamanta da a wasu sanadiyya tun daga shekara hamsin zuwa yanzu ba mai kamantawa irin da Idris amma a nan pejin ka kace duk Najeriya in aka ce ka nuna jahili tantirin jahili da Idris ne kaga wannan kana tozarta kanka a fejinka wato wanda fi kowa jahilci a wajenka shi ke kamanta da a wasu salafiya ina kwakwalwarka take ko baka san ka faɗi ba ne? shi ma na kusa da kai ya faɗi sannan abin da kake wai magana wai kai ni ne nake da haƙƙin na ce gashi zancen da sani ya nuna kaza amma kai baka da haƙƙi ni ban ce baka da haƙƙi ba idan mutum yayi magana ana duba zancensa ne daga farko zuwa ƙarshe kuma ban ce ba a kafa hujja na abin da aka fahimta ba ni ban ce ba so yake ka ce nassi ne kuma har yanzu baka ka inda aka ce nassin bane dan haka ka danna mun bidiyon nan ya ci gaba zai faɗi idan aka tsaye da mace shin za ka shiga ta karɓa ko a'a me za ka ce dan na shi wannan bidiyon ai ci gaba Shi ne abin da zan yi to to to alkanawi muna godiya za mu sake kiranka za mu sake kiranka bayan mun danna ma sautin ba <laughs> to yan uwa za mu danna wa alkanawi sautin da ya nema amma ga tambayoyin waɗannan ga amsar ta waɗannan tambayoyi da alkanawi ya yi, ya ce mun ce za mu hau kan mimbari mu yi bayani kan abin da 'yan majalisa za su yi wanda ya saba wa shari'a. To alkanawi shi ne wannan shaidar da kake bayarwa wallahi baka san karatu ba kuma baka fahimta ba. na rantse ma da girman Allah tsakani da Allah kuma wallahi ba wai ina so in ci mutuncin ka ba ko ma batanci na rantse maka da girman Allah babu abin da ya hana ku karɓar awar salafiyya face rashin fahimta kuma wannan kyakkyawan zato ne wannan kyakkyawan zato ne nake maka domin ni abin da nake gani karatun ne wallahi ba ku samu inda za ku tsuguna a yi muku shi yadda za ku fahimta ba amma in ba haka ba yanzu wannan maganar tawa ita ta ci karo da manhajinmu na ahlus sunna na cewa ba a hawa kan mimbari a wa shugaba nasiha ai abin da ake magana shine kama sunan shugaba kama sunan shugaba a kan mimbari da cewa shugaba bayan an kama sunansa a ce masa abu kaza abu kaza da kai ya ci karo da shari'a ka ji tsoron Allah a wa shugaba nasiha a kan mimbari bayan an kama sunansa shine amma dan shugaba yana yin wani saɓon Allah to ba a ce kuma a daina hudu ba kan wannan saɓon Allah an daina bayanin hukuncin Allah akan wannan saban Allah da shugaba yake wa ya gaya maka alkanawi ba ku fahimci karatun ba ba ku fahimci karatun ba nan muka yi taiwa asadin sunna karatu akan wannan wallahi shi ma bai gane ba ga an samu na biyu wato ba asadi ne shi kadai karatun nan yayi masa gingirin ba kuna da yawa waɗanda ba ku fahimci karatun ba alkanawi muna maganar kama sunan shugaba muna nan akan tafarkin mu za mu hau kan mimbari mu faɗi duk abin da ya ci karo da shari'a amma ba ma kama sunan shugaba mai masa nasiha ibni baz alaihi rahmatullah Allah ya ji kansa da gafara ya sake fito da wannan gaba fili yace ga tafarkin magabata za a hau kan mimbari a ce shan giya haramun ne ko shugabanni sun sha ba zai ba zai hana a daina hudu ba ana cewa giya haramun ba ce, za a hau kan mimbari a ce zina haramun ne ko shugabanni sun yi za a ce cin riba haramun ne ko shugabanni sun ba da dama a yi bankunan riba duk wani abu da ya ci karo da shari'a za a yi ba mustaƙilla cikakkiyar huɗuba a yi wa al'umma bayanin cewa ya ci karo da shari'a abin da muke muku inkari ashe ma wai kai baka san ma abin da muke muku inkari ba abin da muke muku inkari shine kama sunan shugabanni muna kira zuwa ga shugaban ƙasa saƙo zuwa ga 'yan majalisa saƙo zuwa ga gwamnan jiha wannan shine abin da muke muku inkari cewa ya ci karo da karantarwa magabata ba wai inkaru wato mujarradul munkar din ba ina fatan kuna fahimta ta alkanawi to kaji amsar mu ta tambayar ka ta farko abu na biyu alkanawi ka ce tambayar da muka yi maka ina magabacin Dr. Sani cikin wannan magana ka ce wannan tambayar ita karan kanta jahilci ce wai ka yi karatu cikin maganar Ibn qayyim alkanawi a ni ba na son gaya maka wata magana in dai ta cin mutunci ce ko ta zagi domin wallahi na yadda cewa baka gane ba ne to in dai na yadda mutum bai gane ba ne to to bana bana tsananta masa domin so nake ɗan jawo shi Allah ya haskaka kirjinsa ya fahimta ina ba ta ka fahimce ni alkanawi to shi yasa shi ni yanzu ba sai na ce maka kai jahili ba ne ko baka fahimta ba kawai karatu zan maka insha Allah kuma Allah zai baka dama ka karba shine akwai abin da ake kira ash-shuzuz ko a ilimin ruwayar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai abin da ake kira ash-shuzuz sannan idan ka ji ana cewa al-ijtihad idan ka ji ibnul qayyim yana magana kan ijtihadi yana magana ne kan yana magana ne kan annawazil wani abu sabo dal da yazo ya faru wanda babu wani malami da abin ya taɓa faruwa a zamaninsa malamin ya yi magana. Kana ji alkanawi wani abu ne wanda ya faru sabo dal Dr. Sani ne kaɗai ya rage nan cikin malamai ya yi magana kan abin. Tun zamanin da ya wuce duka shekara ɗari uku ɗari huɗu da suka wuce duka abin bai taɓa faruwa ba bare a ce malamai sun yi magana. To kaga anan sai ya zama eh wannan ijtihadi ne. amma ba wannan muke magana ba abu ne ya faru malamai sun ba da fatawa halin sunna baki ɗayansu suna da maukifi yau Dr. Sani ya je ya ɗauko wani maukifi na su Yusuful Qardawi na yan bid'a to shi yasa muka ce ga ya mana wane ne yake da magana irin ta Dr. Sani idan ka kuskura ka faɗa yan bid'a ka faɗa su ne kawai abokan Dr. Sani akan wannan magana ka gane to shi yasa muka yi ta tunkuɗa ka kai kuma wai kana da wayo wai ba za ka faɗa ramin ba muna ta tunkuɗa ka ka je ka ce alƙardawi ai ya faɗa ka ce Muhammad Hassan ya faɗa ka la sabto al-mawquzatu wal mutaraddiyatu wan wa ma akala sab'u in bid'a da abin nan ka rikice na waɗanda suke munharifin to wai kai kana da wayo wai ba za ka lasafta ba wai ai wannan tambayar ma kuskure ce <laughs> kuskure ce da ka kasa amsawa a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rawaito hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana maganar ashad ashuzuz yanzu ine maka shuzuz ine maka magana kan shuzuzin da Dr. Sani ya yi wa ahlus sunna cikin wannan maukifi nasa ba shine maukifin ahlus sunna ba gaba ɗayansu ka gane shuzuz ake maka magana ba wai al-ijtihad ko a taqlidu filfatawa ba ba wannan muke magana ba ba cikin fatawa muke magana ba ba kuma abin nan muke magana ba abin nan al hadi ba muna maganar ashuduz domin wannan ba nazila ce ta Dr. Sani shi kadai ba ta faru sama da shekaru ɗaruruwa malamai sun yi bayani sun yi rubutu Dr. Sani ya zo ya yi maganar da babu wani ahlus sunna da ya taɓa yin ta ka gane kuma bari ma mai da kai ilmul usul din a ka'ida ta ilmul usul din sake mai da kai littafin ibnul qayyim din in iya nan ka karanta yi gaba Ibnul Qayyim ya ambata cikin littafinsa I'lamul Muwaqqi'in din da kake karantawa ko kuma A'lamul Muwaqqi'in ko ba haka ba kada kuma wani dan sarauniya ce zai gyara sunan littafin ko ba haka ba ya ce kuma ya kawo mana mana mawdu'i ku yi hakuri da sunan littafin yanzu mu shiga cikin littafin Ibnul Qayyim yi bayani cewa idan wata hadisa ta faru a wani zamani sai malamai ahlus sunna suka yi bayani kanta kuma ya zama suna da mauƙifi ɗaya ko biyu to bayan shuɗewar zamaninsu wani ya zo ya kawo wani mauƙifi a salis idan sun samu saɓani kan maganganu biyu sai bayan sun shuɗe sai ka zo ka ce a duk guda biyun ba daidai ba ne kai kana da ta uku ibnul qayyim ya ce wannan wato wato wannan mukhalafatul ijma' kenan idan idan ka kawo wata maganar da ba a faɗa ba a zamanin da ya shuɗe to kama kana cewa ajma'a aw ajma'atil umma ala khilafi as-sawab wannan kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun nuna cewa ba zai yiwu ba kana cewa eh, wato al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta taru akan bata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa la tajtami ummati ala dalala ka gane alkanawi wannan shi ma wani usul fiqh ne ka sake duba da cikin littafin Ibn al-Qayyim din to wannan shine abin da muke tuhumar Dr. Sani da shi ka tafi can kana shirme kana buge-buge inda ba nan aka tambaye ka ba ka gane kana cewa duk Najeriya wai na ce din Najeriya babu jahili irin Idris Abdul Aziz kana kuma cewa ka san usulul fiqh al jahlu amrun nisbiyun shi jahilci ai al'amari ne nisbi lallai cikin maudu'in da muke magana da Idris Abdulaziz a wancan lokaci da muka tattauna da shi muka yi masa raddi kan wasu gaɓoɓi da ya jahilta lallai babu shakka jahilcin ya tabbata ina ba ta ka fahimce ni kuma mun masa karatu malam Sa'idu mai kwano ya yi masa raddi 'yan uwa sun yi karatu kuma dalili ya bayyana kuma malam Idris har yau bai iya bada amsa ba shi ma ya yadda a ƙarshe ya ce Allah ya isa ka gane to kaga lallai ya tabbata dan haka maganar wato jahilci amrun nisbiyun ka koma usulul fiqh din anan Dr. Idris Abdulaziz ya zama alim wallahi malami ne nan akan ku dan ya fahimci duk abin da har yanzu ake ta kokawa da kun kasa fahimta ko in ce kai kadai ma alkanawi kai ka rage baka fahimta ba ni na tabbata Dr. Sani ya san an gano shi kai yanzu kai kadai alkanawi kai ka rage baka fahimci wannan lamarin ba to don haka alkanawi da Allah ka daina bata mana lokaci ya bayyana cewa ba ka da ta cewa dan ki ɗaya yanzu fita kai daga maudu'i ma gaba ɗaya cewa wai mun ce a Idris Abdulaziz jahili ne ko mun ma tambayar ina magabatan Dr. Sani ko kuma menene maukifin mu in muka hau kan mimbari yanzu za mu ci gaba da magana kan 'yan majalisa duk wannan ka fita daga maudu'i ka kasa komawa kan asalin maganar Dr. Sani ka kare ta. Da haka alkanawi da Allah a koma a ji tsoron Allah a gyara abubuwa al'amuran nan suna da tsawo fa ba fa iyakacin lamarin ba kenan ka gyara al'amura ka kuma duba wannan lamari ka ji tsoron Allah wannan ita ce nasihar da mu yi maka da haka kana ɓata mana lokaci sautin Dr. Sani a danna maka waje kaza ba rana muka ware muka danna sautin Dr. Sani daga farko an ƙarshe ba mun yi haka ko ba mu yaka ba yanzu wancan da aka danna ba a yi ta'aliki akan komai ba kawai zaka dinga bata mutane lokaci ba ka da ta cewa kawai ka ce a kunna maka ko wani abu ne mu sai mu kunna maka qira'a ta al-husari ta bi maka alkhairi ka zai kana sauraron wani Dr. Sani yana shirme yana kwane-kwane yana kokarin lalata addini yana kokarin yayi wa yanda ku ba za ku gane ba ka fahimce ni da Allah ka daina bata kanka lokaci alkanawi ka ji tsoron Allah ka gyara wannan lamari mallam habibu kai kadai ka rage za ka yi tsokacinka na ƙarshe kuma mun kammala za mu tashi ana. alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi alkanawi ƙarshen gaba ɗaya abubuwan ka bai kyau ba sai fita daga maudu'i gaskiya alkanawi ka ce mu danna ma magana da sani ka dawo karo na biyun nan har ka sauka da kanka ka ce za ka sauka yanzu za ka dawo a ƙara danna ma wata maganar wacce da aka danna ba ka ce komai akan ta ba alkanawi ka ce komai ba ka ma fita daga maudu'i ka tafi cewa wai an ce kaza kan Idris Abdulaziz kai bakin cikin ka mun ce kana ka tsani malam Idris Abdulaziz kuma wallahi haka ne tsana ce kawai in gaskiya ce shi da yazo da hadisi a Bukhari Idris Abdulaziz amma in ba tsana ba da kiyayya ba da kuke masa ba kuna son Dr. Sani Dr. Sani ya fi wannan ya fi Idris Abdulaziz a wajen ku in ba ka ba dan menene mutum zai kafa hujja da hadisi a Bukhari kuma ka ki goya mai ba ka ce sai Dr. Sani saboda shi professor ne ni ban taɓa ganin ma wata ƙiyayya baƙa. na rantse da Allah anan kusa in kace nuna wata baƙar ƙiyayya mumuna ban taɓa ganin ƙiyayya irin wannan da kake wa Idris musamman kai zat ka tsani bawan Allah nan ya kafa hujja da sunnar Annabi sallallahu alaihi ingantacciya hadisin Abu Bakar da ya ja ya faɗe shi kuma malamai duka suna tare da Idris Abdulaziz akan wannan fatuwar sai 'yan bid'a amma wai tare da haka ka tafi gurin Dr. Sani gwanda ka bi Dr. sani da yan bid'a akan kan bi sunnar annabi cikin bukhari da malaman sunna me ya maka ne malam Idris Abdulaziz din nan duk girma makon da yake yana jawo ku dan ku fahimci sunna yana jawo ku a jika dan ku fahimci addini na ya san ba ku gane ba yanzu nan ka kira shi kai daga ji ka san jan yana wannan taushin ne wallahi tallahi dan ya san jahili ne kai so yake ka gane ka ce ba jahili yake kallon ka ba ka ce malam Idris Abdulaziz rannan mu'amalar da imaka ba mu'amala ce na khudhil afwa wa amru bil urfi wa a'rid anil jahilin baka ce ba itema ba wallahi da ayin nan na ga da malai kai da wallahi da tayi aiki ya laidis abdulaziz akan ka jahilcin naka ya kai yayi hakuri da kai malai dattijo na shekara da shekaru in kana magana jami'a jami'ar madina'i amma ya saukar da kansa yayi tawazu kake te mai hauka na wannan min ni malam ne baka yi hakuri naka baka yi hakuri ba kamar Idris Abdulaziz ba da farfararsa yaran ne kira ki dinga mai rashin mutunci kuma malam Idris Abdulaziz wato ya cika mai da'awa malam bafa ya faɗi gaskiya ai wani mutum da yake kokarin kusanto da mutane sunna iradi ga ikhwan duk faɗin Najeriya ka faɗe shi a Kanawi Mansur Sokoto ne yake tsaya gaban ikhwanul muslimin ko Dr. Jalo Jalingo ne yake tsaya gaban ikhwanul muslimin Dr. Sani ne yake tsaya gaban al-ikhwanul muslimin duk faɗin Najeriya ka ga mai farfarar da yake tsaya gaban al-ikhwanul muslimin in ka dauke malam Sa'idu mai kwano ba shi din ba amma wannan ne yasa kuma kuke keshi wallahi ya ce kardawi dan bid'a ne Dr. Sani ya ce mutumin kirki ne malami shi kuma ya ce jahili ne mutumin banza ya faɗi irin maganar dawa Albani ya faɗa a kansa laifin mai Idris Abdulaziz ya faɗi irin maganar Imamul Albani akan Bin Baz akan wa akan Kardawi shi kuma Dr. bai faɗi irin ta Dr. Sani ba shi sa ku tsanne shi shi ya sani ai malami Idris Abdulaziz ne ya sani duk yana sana da ku ai ba mahaukaci bane ba babu inda aka taɓa yin wani mutum da yake fahimtar malaman suna kuma gaɓowawa da bai gane abubuwa yana sane duniya kuke so ku je ku runguma shi kuma yana so me ku lallaba ya lallaba ko da ba ku gane ba ku zo gane malam shi ma kai ma da kake mai laushin nan ka ci gaba da mai laushin nan malam duk ku te laushin nan da Allah in Allah da za su fahimta 'yan uwa wanda yake so ya ji lokacin da muka danna sautin Dr. Sani ya koma karatuttukan da muka yi ba abin da bamu danna ba Alkanawi bai da ta cewa shirme ne ba ya, rasa me za me zai ce ne dala a danna masa kaza a danna masa kaza yanzu ma kaga ai hakuri yi. amma da sai in ce ai sautin Dr. Sani na riga na danna daga farko har ƙarshe na fede biri daga kansa har wutsiya na fitar da maganganun da ta Sani duka na nuna wa mutane inda makircin yake kuma alhamdulillah al'umma sun fahimta amma an zo kana wai a danna maka me zaka ce baka da ta cewa Ka yi magana ka ki kai magana A yi gaba ka tsaya kana wai an yi ba ai maka adalci ba mu mun fara magana sai da bai bata kusan minti hudu ko minti biyar wai wai kawai wai ba mu masa adalci ba mu muka fara magana wai mu mun zo ne kawai mu saurari alkanawi anan ba mu masa raddi ba malam baka da ta cewa kawai ka ji tsoron Allah ka canja maukifi ka zo ka gyara wannan lamarin alkanawi kuma a ƙarshe barin gaya maka wani sako kana daga cikin waɗanda muke wa kyakkyawan zato kuma muke musu fatan alkhairi kuma ba ma raina maka ƙoƙarin da kake yi wajen raddi da kuma gudunmuwar da kake bayarwa wajen tona asirin waɗannan mushirikai da suka ɓata mana al'umma suka lalata wa mutane aƙida yan tijaniya da sauransu kana da lalle kana da ƙoƙarin da kake a wannan babi kuma muna yaban wannan wallahi muna karfafar ka alkanawi kuma muna jin daɗi kuma muna yi maka addu'a ta alkhairi amma dan Allah abin da baka da ilimi a ciki dan Allah karka shiga wala ta bana son ne dinga karo da wanda yake wa sufaye raddi ka gane wallahi bana jin daɗi na fi son duk wanda na tsako a gaba ya zama ɗari bisa ɗari zan turmutse kuma zan take yanda ya kamata ba na son in dinga zuwa ina raddi ina ɗan sassautawa ba na son faɗa ya haɗo ni da wanda ba na son faɗa da shi ba na son faɗa da wanda na san yana wa wata addini wata hidima da nake ganin tayi ina ganin ƙoƙarinka da abubuwan da kake karantuwa na sufa yannan ka ne musu raddi gaskiya yana burge ni kuma Allah ya saka ma da alkhairi ka ci gaba wannan ɓangaren da ka sani amma nan su bangaren su Dr. Sani da Al-Ikhwan gaskiya baka sani ba dan Allah kai aiki da fadin Allah subhanahu ta'ala wala takfu ma laysa laka bihi ilm ka tsaya kada ka sa baki cikin abin da baka sani ba ka bar mu mu mu hada da sufayen da waɗannan ƴan ikhwan din mu duka za mu hada maka kuma bisa ga ilimi kuma bisa ga adalci ubangiji ta'ala ya datar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh